بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi safiya ta shida ga watan jumada a saniya a shekara ta 1438 daidai kuma da biyar ga watan uku shekara ta 2017 miladiya a yau da izinin allah maɗaukin sarki za mu ɗora a inda muka tsaya a darasinmu da ya gabata muna cikin kundi na tara a wannan littafi mai albarka littafin muwaka umari kundi na tara kuma shine kitabu ƙasar salati fi safar kitabu ƙasar salati fi safar kundi da yake magana ka abin da ya shafi sallar ƙasaru a halin tafiya kuma muna cikin babi na 23 babul amali fi jami'is sala babul amali fi jami'is sala mun karanta hadisin farko hadisi na 400 da na 401 da na 402 nawa. yau za mu tashi na 403 ma'ana hadisi na hudu kenan a cikin babi din imam malik ibn anas ya ce wa haddasani an malikin an yahya bin sa'idin an nu'man bin marra أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم قالوا الله ورسوله أعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا سجودها قال وحدثني عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي عبيد الله ابن يحيى الليثي يتي وحدثني kuma yahaya ibn yahaya al-laifi ya karantar da ni an malik daga malamin malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijra saboda haka da yace wa ni wa haddasa ni kuma ya karantar da ni waye ya karantar da ni shine yahaya ibn yahaya al waye ni din ni ne ubaidullah ibn yahaya al kun da ke ko me yasa bai ce wa haddasa ya yahya an malik ba ku da kyau yana fara gabatar da sunan yahya ne a farkon babi hadisin farko na babi sai ya ce haddasa ya yahya an malik sauran hadisai da suka biyo baya sai ce wa haddasa an malik wa haddasa an malik baya maimaita kuma yahya kullu rako sannan kuma sai ya sanya mashi wawun amma hadisin farko a babi sai ce haddasani yahya an malik da wuya ka sami wa haddasani yahya an malik a hadisin farko a babi sai hadisi na biyu na uku na hudu sai ce wa ni kuma ba tare da ya faɗi yahya ba galibi haka yake zuwa wa ni kuma ya karanta da ni waye karanta da ni yahya ibnu yahya allaifi al-masmudi wanda ya rusu shekara ta 234 waye ni ɗin ubaidullah ibn yahya allaifi wanda ya rusu a shekara ta da 278 shi ubaidullah yana cikin waɗanda suke karatu a gaban yahya ibn yahya allaifi shi kuma yahya yana cikin waɗanda suke karatu a gaban malik ibn anas duk da kafin ya karatun muwatta a gaban malik ibn anas sai da ya yi karatun mawaƙa a gaban ziyad ibn abdurrahman wanda ya fi shahara da shabatul ne farkon wanda kai littafin mawaƙa birnin andalus ne farko wanda ya shigar da littafin mawaƙa birnin andalus Ƙasar spain kenan a yau to da malamai suka taru ya yahaya bin yahaya a laifi yana cikin waɗanda suka karanta mawaƙa a gabansa sai kuma ya ga ai mai muwatsan yana rayu saboda haka bare ya kama kafa ya share kafa ya tafi birnin madina domin ya sake maimaita littafin muwatsa wannan yasa ya sake maimaita littafin muwatsa a gaban malik ibn anas in banda waɗansu babi a cikin kitabul itikaf ka duba kitabul itikaf za a ga banda babi na ɗaya banda babi na biyu kusan daga babi na uku ko na hudu zuwa sama za a ga bai ce kala yahya kala malik ba sai ce ƙala ziyad bin abdurrahman ƙala malik ƙala ziyad ƙala yahya ƙala malik saboda wannan yayi kokonta shi ya maimaita wannan a gaban malik ko bai maimaita ba tunda yana kokonto sai ya dauko tsohon riwaya ta ziyar bin abdurrahman sai ya amfani da ita malik ibn anas ya rasu shekara ta 179 imamu shafi'i muhammad ibn idris a shafi'i yake cewa na sanya malik ibn anas ya zama hujja tsakanina da ubangiji haka imamun nasa'i ya fada mai sunanin nasa'i mai sunanin kuba ya ce na sanya malik ibn anas ya zama hujja tsakanina ya zama hujja a gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala inda Allah zai tambaye shi me yasa yake kaza zai ce malik ne ya ce imamu shafi ya ce abin da kuka na faɗa ɗin daga wurin maliki na same shi shine malamina na shine kaza shine kaza shine kaza ina rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in ya rasu shekara ta 179 shi malik ibn anas kenan imamu la'ima imamu darul hijira an haya ibn sa'id daga malamin malik shine ya ibn sa'id al-qattan kenan wanda ya rasu shekara ta 144 an nu'uman ibn murra daga nu'uman dan murra dan murra suka ce al-madani sikatun mutumin madina ne babban malami ne yana da kwanya ta hadda min kibari tabi'in yana cikin manya-manyan tabi'in yana cikin manya-manyan tabi'in to gashi yana cikin manya-manyan tabi'in shi wa kenan annu'man kuma hadisi ɗaya yake da shi a muwaffa daga malik ibn anas shine wannan hadisi wannan kenan kafin wannan ba mu samu hadisinsa ba bayan wannan kuma ba shi da hadisi a muwaffa hadisi guda yake da shi a muwaffa gashi yana cikin tabi'ai ku lura da kyau tabi'i shine wanda ya haɗu da manzan Allah ya haɗu da sahabi tabi'i shine wanda ya haɗu da sahabi sahabi shine wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu akan imani wannan shine sahabi tabi'i wanda ya haɗu da sahabi ya imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu akan imani kenan tabi'i bai haɗu da ma'aiki ba to amma kuma gashi an nu'man ibn murra anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka daga nu'man dan murra yana cikin manya manyan tabi'ai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh ya nuna dai akwai zancen ji kenan akwai zancen ji saboda shi tabi'i ne tsakanin shi da ma'aiki akwai mutum guda alal aqal shine sahabi kun da kyau ko saboda haka sai malamai suka ce wannan hadisi da muke karantawa hadisi ne mursal hadisi ne mursal in an ce hadisi mursal shine hadisin da yake a kanin shi an cire mutum guda aƙalla an cire sahabi kuma yana cikin hadisai ba ife ta yaya zama hadisi ba ife saboda ba mu sani ba yanzu da ya cire sahabi da bai faɗi sahabi ba shin sahabi ne bai faɗa ba ko ko a'a ya karanta hadisin a gaban dan uwan shi tabi'i shi dan uwan shi tabi'i din ya karanta a gaban sahabi sahabin ya karanta a gaban ma'aiki babu dahir tabbas akan cewar sahabi aka cire ko kuma har yanzu akwai ragowar wani tabi'i da ba a faɗa ba shi yasa ya zama cikin hadisai da'ifai hadisi mursal yana cikin hadisai da'ifai to amma wannan ba da'ifi bane kullum da ke ko saboda me. saboda sahabin da ba ambata ba shine abu huraira kamar yadda ibn abdulbar ya faɗa cikin sahabban da suka rawaito wani hadisin akwai abu huraira daya akwai abu sa'id al-khudri biyu akwai abdullahi ibn mughaffal uku duk sahabbai ne da suka rawaito wannan hadisin to da ga hadisin ya zama hadisi ne sahihi kenan ko kan yace ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ma tarawna fi sharibi me kuke gani dangane da mashayi idan aka ce mashayi aka yi shuru ya shafi shan giya in dai hausa aka ce mashayi ko mashaya to inda ake shan giya in kuma aka ce giya a abin a yaren musulunci shine kullu ma khamar al'akal aqal abin da ya gusar da hankali haka Umar ibn Khattab ya faɗa ce sun mai khamru khamran li'annahu ya al al'akal domin yana koya hankali kuma aka ce hankali ya gushe ga gaba abin da ba za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata rana fi shari da kuke gani dangane da mashayi wanda ke shan giya ko yake shan abin da ke gusar da hankali wasari da barawo wazani da mazinaci a umfillah ne shaitan mata rauna me kuke gani kan waɗannan wa zalika qabala an yunzala fi wa wannan tambayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu qabala an yunzala fihim tun kafin a saukar da hukunce-hukunce a kansu Ke na hadisi ne da daɗe in hadisi ne da daɗe tun da ƙabala an yi zalafi kafin a saukar da hukunce-hukunce a kansu ƙalu sai su sahabai da annabi sallama ya tambaya suka ce Allahu wa rasuluhu a'ala Allahu wa rasuluhu a'ala Allah da manzansa su suka sani Allah da manzansa su ne suka sani ka lura da kyau shiga na na af'ala tafdil af'al at-tafdil a larabci ba shi da musanna ba shi da jam'i ku lura Allahu wa rasulu a'lam sai bai ce a'lamani ba ko kuma a'lamuna ba a'lam Allah da manzansa su ne suka sani to tambaya a nan ita ce wannan tambaya da annabi sallama musu tambaya ce shari'iyya ko tambaya ce ƙadariya? me mai ta tambayar wannan tambayar tambaya ce shari'iyya tambaya ce ta hukunce hukuncen shari'a ko ko tambaya ce ta abinda ubangiji wata wata'ala ya kaddara duniya za ta kasance shari'iyya ce don ya tambaye su hukunce hukunce ne kaga al-ahkam ash-shar'iyya idan aka tambaye ka dangane da abin da ya shafi hukunce hukuncen shari'a sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam kuna jira da kyau ko me hukunci abu kaza in baka sani ba sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam amma idan aka tambaye ka tambaya ta al-qadariyya abubuwan da Allah ta'ala ya kaddara duniya za ta kasance ko halitta za ta kasance to anan sai ka ce Allahu a'lam kun gane inda za a tambaye ka kai yau ko za a yi ruwan sama sai ka ce ya. saboda mai ba za ka ce Allah wa rasuluhu ba Allah shi kadai ya sani kun gane magana ta da ke ku Allah shi kadai ya sani saboda wannan tambaya ce kadariya ba wadda isan wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala so a tamboyin da suke ire-iren wannan sai ka ce Allahu a'lam yau za a yi ruwan sama kai amfanin gonin nan ko za a auna buhu kaza sai ka ce Allahu a'ala ina fata mun fahimci Allahu a'ala haka za ka faɗa doyen nan kuwa in aka bangan nan za a sami ƙwarya nawa sai ka ce Allahu a'ala qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'ala qal sai ma'aiki Allah ya ce hunna fawahish waɗannan da rasu duk fawahish alfasha ne an ce fawahish jam'i ne na fahisha fahisha kullu ma yaqbahu duk abin da imuni min al'aƙawali wal af'al duk abin da shi a karantar shi mummuna ne shine ai kira alfasha ya shafi munanan maganganu da munanan halaye da munanan ɗabi'u da munanan ayyuka ne alfasha wa fihin na ukuba kuma akwai ukuba a kansu wa aswa usarika mafi munin sata tun da ga a cikin ta an faɗi sata mata rauna fi sharibi wa sariki wa zani sai ce wa aswa usarika mafi munin sata allazi ya salata shine wanda zai dinga sata sallarsa shi a karan kansa shine barawan sallarsa ba wani ne ya sace mashi sallah ba shi ya sace ma kansa sallah qalu sai suka sai sabe suka ce wa kaifa yasriqu salatahu ya rasulullah ya ma'aikin Allah ya za a yi mutum ya saki sallah fa ka kusan tambaya ce da kowa zai so ya ji ta ya za a yi mutum ya saki sallah sa qal sai ma'aikin Allah ya ce la yutimmu ruku'a shine ka ganshi baya cika ruku'in sallar sallar baya cika ruku'i kaga kukukukuk inda za ka zo ka wuce a ce ka ga wani kuwa suka ce eh ka gashi kamar zai hau zai hau ɗaki saboda kai baka lura ba wai ashe sallah yake yi wai yana ɗagawa ne ko yana kaza babu nutsuwa babu komai kaga yana ba la yatimmu ruku'aha wala sujudaha ba ya cika sujada sallah yayi sallah bai cika ruku'i ba bai cika sujada ba fada bin me ya rage a sallar ana zuga shi ana yafaki baya wa sai lada ya kammala assalamu alaikum wa rahmatullah a tashi a tafi wai za shi tafiya ne yanzu shi ake jira amma bai san la'asar ba Ta yi ce su jira shi sakon hamsin zuwa abin nan minti daya an riga ya da sallar kai lafiya ce ai ya riga ya dora ta wuce a gani saboda Allah wannan biyu ba shine aswa aswa usarika mafi munin sata shine mutum ya saci sallarsa ya sace sallarsa abinda zai nuna maka wanda ya saci kudi aka yanke mashi hannu ya saci kadara aka yanke mashi hannu a nan duniya an gama uba ranar alkiyama waɗannan sallolin da ya yi a ce duk an an ciccire su a cikin sallolinsa ba su zama karɓaɓɓu ba da me zai ciki don yanzu ruku'i da sujada aka taɓa kuma ruku'i da sujada rukuni daga cikin rukunan sallah in babu ɗaya daga cikinsu babu sallah balle a ce duka biyun babu daga ‘yan uwa dole mu tashi tsaye mu kula da waɗannan abubuwa dama amfanin karatu aiki da shi mutum ya tsaya ya natsu ya cika ruku'insa ya cika sujjadarsa ana yin sujjada ne a kafa abun nan guragu guda bakwai mutum ya tabbatar a duk lokacin da zai yi sujjada wurare bakwai a jikin sun yi sujjada wuri na farko goshinsa wuri na biyu hanci akwai wanda yake sujjada hancin shi yake dorawa a ƙasa baya dora goshi kun ci magana ta da ke ku hanci yake dorawa a ƙasa baya dora goshi to ka tabbatar da goshinka ya kai ƙasa goshi aka ce ba ce gefen goshi ba ka zo wani sai karkatar da nan wani karkatar da nan wani kuma ya sa kanshi a ƙasa wai dai dole shaidan sai ya samu nashi kasan shi goshin ne ba zai sa a ƙasa ba ya gumma ce dan tura hula shi sai ya sa nan matsalar gashinsa a ƙasa kuma matsalar gashi yana kiranta nan zai alwala ya sa goshin shi a ƙasa nawa kenan goshi hanci biyu ya tabbatar da hannun shi na dama da hannun shi na hagu ya shimfiɗa su a ƙasa mun yi hadisin baya bayan na bari jima ba nawa kenan hudu kenan ko ya tabbatar da gwiwarsa gwiwarsa ta ya ɗora ta a ƙasa nawa kenan shida kenan ya tabbatar da ƙafafuwan shi nan duk diga-digan kafafuwa shi ya san kafan shi ya kafa su a ƙasa ke kenan takwas kenan to man takwas sun zo ne da aka haɗa goshi da da hanci a matsayin daban-daban ina fata mu fahimci wannan akwai wanda zaka ga yayi sujjada kafafuwan shi na bayan sai ya daga su dan amma dan fito bai shi ne yawa to kai mana nan ke a juya haka juya haka iyo haka akwai wanda yake daga kafa haka ka taba ganin shi to kaga kafafun ba su sujada ba ranar alkiyama ba za su ba da shaida ba kwarai kuwa alyawma nakhtimu ala afwahi wa tukallimuna bi arjuluhum bima kanu bi makanu kanu yaksibun haka dole to kaga wani haka yake wani kuma sai tora kafar daya akan daya haka ba bane yayi ba <laughs> kaga shi to da nan gefe mun gani ko to kuskure ne ya ake so a yi daidai yawa sai a kafe su haka ake so a yi da fata Allah ta'ala ya amfani da mu baki shigar da hannu haka kuskure ne annabi sallallahu ya hana hadisi ko haka shimfada hannu haka duk kuskure ne budewa ake so mutum ya yi shimfida hannu shi ya bude in ka zo kana magana sallah ya ce yau shekara nawa yana sallah tun ta baya biyu waye naka irin yadda i shekaru hamsin baya irin ta ike har yanzu bai fara sallah ba har yanzu bai fara sallah ba قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة ده هشام بن عروة يا رسول الله تقريد أربعين ده هدو تقريد أربعين ده هدو عن أبيه ده بابا هشام شنو وكنا عروة بن الزبير عروة ابن الزبير عروة عن زبير زبير عن عوام يا رسول الله تسعين ده هدو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي ما يتعلق الله سيدنا الأمين تعالى استبتع قريش يا شيء تسعين ده هدو ba 64 ba eh eh 94 eh hisham ne 144 hisham dan urwa urwa dan zubair zubair shine sahabi dan yana cikin ma al-asharatul runa bil janna wa zubair al-mumaddahu shine az-zubair al-mumaddahu urwa dan zubair kenan baba hisham tabi'i ne eh tabi'i eh saboda haka wannan hadisi ya zama wani hadisi kenan mursal hadisi ne mursal kuma ga shi bukhari da musulun da abu dauda da sun roito shi kun gane ko saboda haka sahabin da malik bai fi kawo a nan ba shi ne abdullahi ibn umar sahabin shi ne abdullahi ibn umar ma'aikin allah tsira da aminci ana sabbata a gare shi ya ce iji alomin salatiku ku sanya wani tsagi na sallolinku fi buyutikum a cikin gidajenku ku sanya wani tsagi na sallolinku a cikin gidajenku a ci gaban hadisin a wata ruwaya din wala zuwa ƙubura kada ku riƙi gidajenku su zama ƙabari kar ku je ku yi gidaje a makabarta na fatan mun fahimci wannan da kyau malamai sun yi fassarori ana menene fassarar ij'alu min salatiku ku sanya wani tsagi na sallolinku Salatiku sala mufrad ne aka idafa ta zuwa ga ma'arifa ma'arifa din shine damir na kum saboda ga kaidar larabci ta um yana shafar sallah ta farilla ya shafi kuma sallah ta nafila ina fata mun fahimci wannan da ke ko yana shafi sallar farilla ya shafi sallar nafila wannan a fassara kenan sai dai galibin malamai sun rinjaye da sallar da ake nufi ana ita ce sallar nafila kaɗan ne suka ce kaɗan ne cikin magabata suka ce ku sanya sallar farilla a cikin gidajenku domin ku koyar da iyalanku ku koyar da 'ya'yanku duk da kun koyar da su da baki kuma ku koyar da su a aikace kaɗan ne cikin magabata suka faɗi wannan amma abin da aka sani shine mutum ya yi sallah a masallaci kun lura da ke ko abin da aka sani shine ka yi sallah cikin jami'i sai zama na min salatikum nan da ake nufi shine sallan nafila shine sallan nafila saboda akwai hadisin bukhari da muslim ya nasar mai ce ayyuhan nas sallu fi buyutikum sallu fi buyutikum fa inna afdal salatil mar'i fi baytihi ila al maktuba ya ku mutane sallu fi buyutikum ku yi sallah a gidajenku ku yi sallah a cikin gidajen ku fa inna afdala salatil mar'i don mafi kyawu mafi falalar sallar mutum fi baiti ita ce sallar da yi a gidansa illal maktuba sai sallar faralla sallar faralla ita a masallaci sallar nafila da ita zai ga sallar yana yin nafilar magariba a gida kun gane ko wala tattakhidhuha qubura kada ku riki gidajenku su zama makabarta domin a makabarta ne ba a sallah kun gane ku ba a sallah a makabarta kenan ka bar gidanka ba ka sallah a ciki to ka mai da shi wata makabarta kenan sun yi ne da makabarta domin ba a sallah a makabarta gidanka ma kuma ba a sallah a cikin shi sai dai wata sallah malamai suke magana da za ka yi a gida ita ce sallar nafila ina fata mun fahimci wannan da kyau nan tsawon kwana nawa wata biyu ba a ta da makabarta malamai sun ce fita shekara arba'in da kwarai kuwa kafin ku fara sayarwa eh shi ne shi ne inda aka binne mutum kan ayi a yanzu ba ta binne ba akwai ƙa'idoji sosai ba haka kawai ake ake kawai ake raba makabarta a sayar ba don ana son kuɗi kuma masifu su zo su ta faɗawa al'umma cututtuka ne da waye da waye da waye masifu na rashin zaman lafiya masifu na cututtuka wata cutar ake ba a san ma daga inda take ba alhali kuma an ji an gina a makabarta iska ta ɗebo ɗan ƙasan makabarta ta zuba a cikin abinci an haɗa a garin makabarta da waye da ƙasa ɗin da waye da waye na ne kuma kun gani magana ta da ke ko da ka ba a makabarta ba a shuka a ciki ba a kaza hukunci hukuncen makabarta ban suke ba kawai kawai za a yi fisha a ce wai an zuwa buɗe makabarta ba hukunci hukuncen makabarta da suke saboda haka ana yin salloli a cikin sallolin nafilfili a gida ku lura da kyau za ga annabi sallama yana sallolin fili a gida sosai da sosai an ku lura da kyau ka duba sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yana nafilfili masu tarin yawa a gida nafilfilin da ake magana yin su a gida ne yafi ko yin su a masallaci shine tarawih tarawih sallar tarawih sallar asham a cikin watan ramadan yin ta a gida yafi ko yin ta a masallaci suka ce yin ta a gida ya fi da sharuɗa shar'i na farko ya zama na ba za a rufe masallaci ba kuma na in kai kace za ka yi a gida na ce zai zan yi a gida kowa ce zai yi a gida ta zai yi a gidan mu sai zama na an rufe masallaci ba za a samu kuma yin sallah shan a masallaci ba wannan kuskure yanzu wala a zo a yi Umar sallam ya yi sunnar sallah shan a masallaci so ba za a rufe masallaci a ce kowa ya je gida yi sallah shan ba in ya kai ga haka to mace yi ba ina fatan kun fahimci magana ta da kyau in ya kai ga za a rufe masallaci a ce abin da ake nufi rufe masallaci ko da ba a sanar da a rufe masallaci ba ya zauna mutane duk sun dare kowa ya tafi gida zai je ya ashen ɗansa wannan bai ba za ka yi ashen ne a masallaci idan ka tabbatar ga wasu can sun aye za ka yi ashen ne a gida idan ka tabbatar da masallacin ana sallar ashen an kabbara kowa yana yi duk an an shiga ƙur'ani to kai kuma sai ka je kai amma in ba haka wato dole ka tsaya a rayar da sallah asha a masallaci na ɗaya kenan na biyu kuma idan ka tabbatar da za ka yi din don wani sai ce ai zai yi a gida zai yi kuma sai ya ga shi kenan ya ɓace bai yi ashen ɗin ba jiya yau bai yi ba sai ya ga gaba ɗaya ramadanin ya zo kwana talatin ko kwana ashirin da tara an ka duba ashirin shi bai wuce ka kirga ba Allah ta'ala ya sauwa a'a ashan muke magana ashan dama aji an yi isha'i mutum zai yi isha ne a masallaci zai yi sallar isha a masallaci bayan ya yi sallar isha a masallaci ya miƙe ya kawo sallar raka a biyu zai nafi eh, ta bayan isha kenan ko to shi ne ashen ɗin zai yi ne a masallaci ko zai yi a gida ita ashen ɗin muke magana ba sallar isha ba قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا لم تستطع إذا لم يستطيع المريض إذا لم يستطيع المريض السجود أو مع برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا kun san littafin babin da muke a kai babu al'amali fi jami'i sala babu al'amali fi jami'i sala za ga hadisin da muke karantawa ba suna tafiya ne akan magana ɗin ba na ko yau hadisin farko da muka karanta yana magana ne akan natsuwa a sallah hadisi na bifa kan sallar nafila a gida hadisi na uku kuma sallar mara lafiya za ga hadisan ba suna tafiya ne kan matashiya guda ɗari zai ce babu amali fi jami'in sala ya tattaro abubuwan da suka shafi hukunce hukuncin sallah malik malam malik shi ne nafi maula bin umar wanda ya rasu gara ta 117 anna abdullahi bin umara lalle abdullahi bin umar wanda ya rasu gara ta 74 kana yaqulu ya kasance yana bada fatawa abdullahi bin umar ya kasance yana cewa idza lam yastati' al-marid su sujuda idan har mara lafiya ba zai iya yin sujjada ba wana ji da kyau idan har mara lafiya ba zai iya yin sujjada ba au ma abi ra'sihi to sai yi nunin sujjadar da kansa ima'an nuni da zai wadatar da shi nuni na hakika in yana zaune haka shi mara lafiya din yana zaune kuna jira kuma ba zai iya yin sujjada ba to in ba zai iya yin sujjada ba zai iya yin ruku'i ya dangana ga rashin lafiya din zai iya yin zai iya tsayawar sallah daya yayi sallar shi a tsaye ya yi ruku'i duk bai damu ba amma sujada ce ba zai iya ba wana jina da ke ko idan shi rashin lafiyarsa irin wannan ce zai iya tsayuwar sallah zai iya yi ruku'i sujada ce ba zai iya ba to in ya yi karatun sallah a tsaye ya yi ruku'in shi ya taso sai ya zauna in ya zauna sai ya haka ya gama sujada kenan hakan da ya yi shi ne nunin da ya yi ya gama su dara in kuwa asali ma ba zai iya yi ruku'in ba to a nan sai ya ƙoƙari ya bambance ruku'i da sujada idan yadda zai iya yi a yadda zai iya yi shine haka shine ƙarshen kuya wadda zai yi haka kullum da ke ko to a nan ruku'i sai yi haka sujada sai yi haka shi sai zama na sujadar ta fi yin ƙasa a karo rukuninsa ina fata mun fahimci wannan sallar shi kuma ta yi sai abdullahi bin umar ya ce walam fa’ila jaba jabhati shai'a? ba zai ɗauko wani abu ya sa a goshi ba ba za a ɗauko mai ƙasa ko dutse a ajiye ya ɗauko ya dinga sawa a goshi ba ka tuna ana yi eh kuna shi na da ke goyi ba zai ɗauko wani abu ya sa a gushi ba shi ne walamiyar fa'ila jabati shaya ba zai ɗauko wani abu ya sa a gushi wannan ita ce fatawar abdullahi bin abbas cewar mutum zai ɗauko wani abu ya sa a gushi shi ya sa abdullahi bin umar ya ce walamiyar fa'ila jabati shaya kamar ya sa akwai wanda yake cewa za a yi haka kenan kuma in ka lura da kyau muwaƙwa ya cika da fatoyin abdullahi bin umar eh wannan ai ba sai an tambaye ka ya cika da fatoyin abdullahi bin umar saboda riko da sunna a cikin sahabbai har ana ganin abdullahi bin umar tashi daban ne shi sa kaga malik ibn anas ya lakanci karantawar abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ajma'in na Allah cikin mota din nan inda ruwa ta kai nan ko yaji ko ne eh, sai ni ima قال وحدثني عن مالك الربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا قال وحدثني عن مالك الربيعة بن أبي عبد الرحمن ما له مالك أنا شين الربيعة بن أبو عبد الرحمن وندير الشجرة تقريبا 36 ربيعة الرأي ne malamin malik na farko mana yana cikin manya-manyan malamin malik rabi'a kenan babban malami a madina asali malik ya fara zuwa wurinta ne ba ɗaukar karatu ba a'a ya je ya laƙanci yadda ake zama ladabi na ɗaukar karatu shi ne matakin farko da ake yi a karatu dama kafin mutum ya fara sa littafi ya fara karatu zai fara koyon ladabin karatun ne in ya ce matsayi sai kuma a zo a fara sa littafi ina fata mun fahimci wannan rabi'atul ra'ayi yana cikin manya manyan malamin malik na farko rabi'a farrukh kenan haka ake kiran shi anna abdullahi ibn umar lalle abdullahi dan umar kana idza jaa al masjid ya kasance idan ya zo masallaci idza jaa al masjida idan ya zo masallaci kenan masallal al masjida maf'ulun bihi ne kenan ja'a fi'ili ne da yana zuwa lazim yana zuwa muta'addi shi kadai ja'a za ja'a nasrullahi wal fatahu kaga lazim ne bashi da maf'ulun bihi idza ja'a nasrullahi wal fatahu kaga nasru shine fa'il al fatahu kuma maqufin ne bashi da maf'ulun bihi idza ja'aka al munafiquna ka din shine maf'ulun bihi al munafiquna fa'il kaga yana zuwa yana zuwa da maf'ulin bihi yana zuwa kuma ba maf'ulin bihi to wannan wanne ne mai al-maf'ul bihi ne idza ja al-masjida abdullahi ibn umar idan ya zo masallaci wa qad sallan nas mutane kuma sun riga sun yi sallah kuna jira da kyau to tambaya anan ita ce ya makoman nafila kafin azhar eh ya makoman nafila ga ma'azhar idza jaa al-masjid wa qara an nas bada bi al maktuba yana fara sallar farilla ne wa lam yusalli qablaha shay'a a lokacin ba zai sallaci nafila ba kafin farilla kullu da ke ko a lokacin ba zai sallaci nafila ba kafin farilla saboda yanzu a masallacin farilla ce ake magana akai ba nafila ba tunda halli man ya riga ya sallame baji ɗaya daga cikin manyan malamai na malikiya yana da shari'a na muwaƙa yake cewa idan mutum ya zo masallaci idan mutum ya zo sallah bai faɗi masallaci ba in mutum ya zo sallah sai ya zamana lokacin farilla ya ƙure lokacin farilla ya ƙure to a nan zai fara farilla amma idan ya zo masallaci lokacin farilla bai kure ba akwai saura sosai to yana da zaɓi ko ya fara farilla ko ya fara nafila bai faɗi masallaci ba shi ba ji bai faɗi masallaci ba ya saki abin ne haka ina fata mun fahimci maganar da kyau isa ga game ijiya ya ce idan mutum ya tashi daga masallaci ya tashi sallar asuba bai yi raka'atai fajiri ba kun lura da ke ko bai yi shafa'i da wutiri ba nau kenan biyu ya zama na kafin sallar asuba kafin rana sallar asuba ta fita za a samu kaza to zai fara da kaza da kaza in ko kaza ne zai fara daga na har zai ce in za a sami raka'a kaza ne to sai fara sai a cire shafa'i da wutiri a kawo rakatar fajiri in ma rakatar fajiri din lokaci zai kore to sai a fara asubahi kai tsaye saboda in mutum ya zo masallaci ya samu an idar da na sallar farilla to sai fara farilla zai fara ba zai fara nafila ba qala da sani an malikin an nafi'in an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma marra ala rajulin huwa yusalli فسلم عليه فرد الرجل كلامه فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشير بيده wannan hadisi na abdullahi bin umar ne yake cewa marra ala rajuli abdullahi bin umar ya huce wani mutum wa huwa salli, shi mutumin yana sallah abdullahi bin umar ya huce shi yana sallah fa sallama alaihi sai mai sallama sai shi afa mai sallama faraddar rajulu kalama sai mutumin ya mai da sallama ah, kai kuwa shi ya ga abdullahi bin umar ne ya mai sallama faradar rajulu kalama sai mutumin ya mai da sallama faraja ilahi abdullahi bin umar faraja ilahi abdullahi bin umar sai abdullahi bin umar ya dawo ai tau'iya ta same shi ne shi ne mutumin ku da kyau ba lalle da jabe da jahilci ba kullure da kyau ko shi ne ya ga wannan sahabi ne su suka rayu da ma'aiki yau ka lura da wannan da kyau su suka rayu da ma'aiki kuma ya yi mai sallama gwangare ba zo ka sai ya mai da sallama yawa in ya tsohon bayani ne sai ya kaga shi yasa sai abdullahi bin umar ya dawo faƙala na wasu ce da shi idan idza ma'ala ala ahadikum idan aka yi sallama ga ɗayanku wa huwa salli yana sallah bala ya kallon kada yi magana kada yi magana wani yushir ya yi yi ishara da hannunsa ya yi ishara ya nuna mai haka yana sallah amma kada ya meme da da sallama kaga shi ya sa Abdullahi bin Umar da ya fahimci aikinsa za a yi hukunci da shi sai zo ya yi ya yi gyara kullum da ke ko shigo mutumin yana ganin ai wannan sahabi ne su suka rayu da ma'aiki su da haka ya yi mai sallama don ya mayar ai ba za a ce ya yi abin nan ba saboda haka sai ya gyara mishi ce in ɗayan ku yana sallah ake mai sallama kan ya mayar kullum duk malamai sun yi ijima'i bakinsu ya zo ɗaya akan ba a ɗora maka kayi wa mai sallah sallama ba kun gane fassara da nai ya na ce kaga labazan ba a ɗora maka ba shine ba a wajabta maka ba ba a wajabta maka kai wa mai sallah sallama ba to ya halatta kai mai shine malamai suka sabani ya halatta kai wa mai sallah sallama shine malamai suka ƙara ma juna sani dan Abdullahi bin Umar yayi amma dai shi kai tsaye ko kayi ko baka yi ba shi dai ba zai mai da sallama ba shi wa kenan shi wanda yake sallama. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كل ورد أجري حديث عبد الله بن عمر نوكي نمجي كرانتا na hudu nan hadisi na 80 da 81 da 82 gashi yanzu mana 83 duka hadisi abdullahi bin umar ne kuna jina da kyau ko malamai suka ce dole kuma mai tuwanar da lafazin dole dole ka samu wani cikin magabata da kake koyi da shi cikin malamai masu tsoron Allah dole ka samu wani kai koyi da shi laƙanta suna kai da suna kai tsaye zai ma wahala sosai da sosai ina fatan kuma ci magana ta da kyau wannan ba shine ta kalidanci ba wannan ba shine ta kalidanci ba ta shi shine wata rana a ce maka ga saɓanin abin da wannan da kake koyi da shi ga abin da yake saɓanin nashi ka ce a kai fa a tafko baka san da wannan ba sai wannan to wannan shi ne laifi shine kuma ta takalidanci amma lalle ilalla mutum ya ce suna Dadek daga suna sai shi akwai matsala manyan malamai magabata sun tabbatar da wannan kuma shaida a nan na taɓa karanta muku shaida a nan shi ne za ga duk sahabai udul ne a sahabatu kullum udul kuma duk maganganun malamai sun tabbatar da haka amma dubi inna malik ya ɗauki karantawar abdullahi bin umar malik ibn anas sai ya dauki karantawar abdullahi ibn umar cikin sahabbai ta zame mai ita ce madubi ina fatan kun bayyana wannan kuma wannan zai zama muwaqqa zai zama muku shaida akan wannan zai zama muku shaida akan wannan cewar fatoyin abdullahi ibn umar sun cika muwaqqa saboda me saboda gaba ɗayan malamai sun yi ijma akan sunna ta abdullahi ibn umar kuma to wani lokacin sai an ci a dan suna tafiya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zo wani wuri sai Abdullahi bin Umar ya zara salam ya zaga wata bishiya can jimawa ya dawo wata rana da Abdullahi bin Umar ya zaga hanya ta biyo da shi wurin kan tafiyarsa da izo daidai wurin sai da ya zaga sannan ya zai wuce ina fata mafahimci wannan yadda abdullahi bin umar yake kokarin ya kwakulo karanta wa ana sallam abin ya abu ne isa malami ya ɗauki karanta shi wannan haka ake amma mutum ya ce zai tara karatu suka lokaci guda baki daya musamman yana matakin farko na lakantar karatu to zai dinga samun zai dinga samun cunkoso sosai da su. mu dawo karatun mu abdullahi bin umar ya ce man nasiya salata duk wanda ya manta wata sallah duk wanda ya manta wata sallah falam ya zukurha bai tuna wannan sallar da ya manta ba illa wa huwa ma'al imam sai a lokacin da gashi a bayan liman kuna jina da kyau gashi a bayan liman misali yana sallar la'asa sai ya tuna ai bai yi azhar ba bai kulura da kyau illa wa huwa ma'al imam idan yana sallah shi kadai ne yana sallar farilla shi kadai ba tare da liman ba kuna ji da kyau sai ya tuna da yi azhar ba ko akwai sallar da bai yi ba to wannan kai tsaye ta lalace wannan kai tsaye ta lalace saboda shi kadai yake sallah amma yanzu yana sallah ne bayan liman misali yana sallar la'asar bayan liman sai tana bai azhar ba ko yana sallar magariba bayan liman sai tana bai la'asar ba ko yana sallar isha bayan liman sai tana bai magariba ba ko yana sallar asubahi bayan liman sai tana bai isha ba mun fahimci ko yana asahar bayan liman ya tana bai asuba ba to yanzu mai abin yi sai abdullahi bin umar ya ce fa'iza sallama al'imamu idan limamin ya sallame falisalli salatar latinasi to sai ya sallaci sallar da ya manta sun malisalli ba da halukura sannan bayan ya sallaci sallar da ya manta sai kuma ya sallaci wata sallar wacce kenan wacce ya tare da liman wacce ya tare da liman sai ya sallace ta ta lalace eh to nafila ba ta zama farilla sai ba ta zama na nafila ba ko ta zama nafila ne kaga yanzu zai kawo farilla ke bari in ji shi tukunna ka abin nan yawa shine bai daga hannu ba amma yadda eh ake haka na san bin shi bin nan to kaga za ta dawo na jira kenan gogwa idan ya dama shi masbuki ne kun lura da kyau ko an yi raka raka'a da ya samu tare da liman raka'a da ya samu tare da liman yana kabbara tare da liman sai ya cina ai ai me yake da suna akwai sallah bayansa ke to yi in ya zai yi zai ciko sallolin ne ragoyin ne duka ko kuma zai karo raka a ɗaya ne sai ya hada da wacin da ya samu tare da liman sai ya sallame sun zama na fila kenan dama sannan sai ya sallaci ta farko sannan ya zai sallaci ta biyu ina son mu lura da kyau wannan fatawar ta abdullahi bin umar da ya faɗa wannan fatawar ta abdullahi bin umar da ya faɗa cewar mutum ya sallaci ya ci gaba tare da liman kuma kaga ya ci gaba haka mai ishmawu ya faɗa ya ce tabada ya ci gaba kun gane ko ya ci gaba da haka tare da liman ɗaya kenan sanan na biyu in liman ya sallame sai ya kawo ta baya sanan ya kawo ta baya sai ya kawo wannan waciki tare da liman ɗin saboda me saboda asali a sallah ana tartibi tartibin salloli wajibi ne ina fatan kun bayyance wannan da ke ko tartibin salloli wajibi ne inda a ce sai da ya sallame ne daga wannan sallar ina son ku fahimci wannan logic din inda sai da ya sallame ne sai ya tuna bai yi ta baya ba ba zai sake ta gaba ba maimaita inda sai da ya sallame la'asar sai ya tuna bai yi azhar ba to a zaɗin kaɗai zai ba zai kawo la'asar ba tun da ya gama ta to amma yanzu bai sallame ba abin isa zai sake ta don bai sallame ba bai kammala ta ba shi yasa zai sake kun gane ko to tartibin salloli wajibi ne mutum ya kawo salloli a jere ya kawo azhar sai ya biyo ta da al'asar sai ya biyo ta da magariba sai ya biyo ta da bisha sai ya biyo ta da asuba wannan wajibi ne wannan wajibcin ba zai sauka ba sai idan an samu salloli biyar a jere na kwana guda kenan to sannan ta shida shin zai iya yin ta shida waɗannan ya ɗanci bashinsu tukunna sai ya gama ta shidan sai zo yi waɗannan ko koya amma in akwai salloli biyu uku hudu a tare da shi to dole sai ya kawo su kafin ya kawo ta gaba

Eh. duk sallar da mutum ya yi bayan liman kowa bayan liman ba duk sallar da mutum ya yi sai da ya sallame daga sallar sai tuna ana bin shi ta baya ba zai rama wannan ba ta bayan zai rame zai rama kun gane ko ta bayan zai amma in bai sallame ba to wannan ta wuce sai ya kawo ta bayan sai ya kawo wannan ina fata mun fahimci wannan da kyau ku lura da kyau matsalar guda uku ce wannan da muke karanta yanzu wannan yana bayan limani mamu kenan mun yi magana ta gashi mun yi magana kuma idan shi gaɗe yake yi cewar ta ɓaci tambaya ta uku ita ce aiki da zan baku idan kuma shi ne liman fa idan shi ne liman yana la'asar kenan sai ya tuna bai yi a zahar ba ya zai a'a tun da asamin ne aiki ga siran asabar fa akwai kwana shida a yi za a kawo maganin za ka samu lokaci ne ka yi tambaya ka samu malami ma bayani zai ka dalilai sai ka kawo mana ƙarawa da sani an malikin an yi hayabin sa'idin an muhammad bin yahya bin habban an amini wasu ibn habban an nahukal كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة فلما قضيت صلاة صرفت إليه من قبل الشتي الأيسر فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما منعك أن, أن تنصرف عن يمينك قال قلت رأيتك فانصرفت إليك قال عبد الله فإنك قد أصبت إن قائلا يقول انصرف عن يمينك فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت in shi'ita an yaminik wa in shi'ita an yasari قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد لقى يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يحيى بن حبان لقى محمد بن يحيى بن حبان محمد بن يحيى بن حبان قالوا لك حبان با حبان با حبان ba hibban ba hibban daban ibn hibban daban wannan kuma ibn habban daban ya rasu ya gara ta 121 an annihi daga bafansa bafan muhammad kenan wasu ibn habban kaga muhammad sunan malamin malik abin nan sunan malamin yahya ibn sa'id sunan baban shi fa yahya kullum da ke ko to da aka ce mana an ammihi daga baffan muhammad mana dan uwan yahaya kenan shine wasu ibn habban kaga yahaya ibn habban wasu ibn habban dama am shine dan uwan uba wan uba ko kanu uba shi yayi kira da suna am to yanzu yayi wannan karatun ne daga baffansa mai suna wasu annahu qal shi wasu yace kuntu usalli na kasance ina sallah wa abdullahi bin umar kuma abdullahi bin umar a lokacin musnidin zaharahu ila jidarin ka'aba ya jingina gadon bayansa ya jingina da bangon ka'aba ya jingina da bangon ka'aba eh bangon alƙibla, ka'aba ka'aba ita ce alƙibla ko ja'alallahu alka'abatul baitul harama qiyaman lin-nas ne jidarin qibla jidar din me yake da suna ka'aba ma qadaytu salati a lokacin da na idar da sallata in saraftu ilaihi sai na juyo zuwa gare shi zuwa ga wakina abdullahi bin umar sai dai da na juyo na juyo ne min kibali shi kiyil aisar ta gefe na na hagu da na juyo ban juyo ta nan ba sai na juyo ta nan ka ji wani karatu kuma yau wai in ka'idar da sallah ta ina za ka juya za ka juya ta dama ne ka tashi ko za ka juya ta hagu ne ka tashi <laughs> eh a zan karatu sai an yi shigo in sarabtu ilaihi min qibali shiqayil aisar sai na juya zuwa gare ta gefe na na hagu faƙala abdullahi bin umar sai abdullahi bin umar ya ce ma mana aka an tan sarifa an yamini me ya hana ka jiyo ta dama ta damanka me ya hana ka jiyo ta damanka qal sai shi ya ce wasu ibin habban kenan fa sai na ce ra'aituk ai na ganka ne yisa na jiyo mu gaisa Imana haka suke shi sahabi ne shi kuma tabi'i ne hajjida ta ga suna baiwa magabata kulawa sosai da sosai da ya gabace ka a shi ya yi sallar shi shi ya yi sallar shi shi abdullahi umar ba yana jingina ba wata gida ya zai yana fila ne ko dai ya dai sallar shi ba wai nan ana magana liman ne ko mamu ba sai ce me yasa baka juyo ta dama ba sai ce ai na ganka ne na juyo ne mu gaisa saboda haka fan sarrafa ilaga sai na juyo zuwa gare ka ƙala abdullah sai abdullah ya ce cikin malamai da suke zuwa daura na najeriya wani ya ce ɗaliban najeriya suna da mutunci suna da ladabi ya ce ɗalibin najeriya ne ba zai maka tambaya ba sai maka addu'a sai ya ce kar maka Allah mai kaza mai kaza kun lura da kyau ko ta sanar zai ce kar maka Allah kaza a anakallah har ake cewa malamin anakallahu anakallahu ma'ana a'anaka kalla. ƙala Abdullahi, sai Abdullahi bin umar ya na fa a qad ka kai daidai kai daidai ƙa’ilan ya ƙulu wani yana cewa wani yana cewa Abdullahi bin umar bai faɗi sunan shi ba kuna ji da shi ko bai faɗi sunan shi ba wani yana cewa in sharif an yaminik in ka idar da sallah ka juya ta dama fa in kunta tusalli in ka kasance kana fa kunta tusalli in ka kasance kana sallah in ji Abdullahi bin Umar fansarif haythu ita? ka juya ta inda ka ga dama ka ga dama ka juya ta dama in ka ga dama ka juya ta go shi ne ce in shi ita an yaminik wa in shi ita an yasarik Abdullahi bin Umar yana da fahimtar za ka iya juyawa ta ko ta ina in ka idan da sallah ka tashi Za ka juya ta dama ka tashi ya halatta za ka juya ta hagu ka tashi ya halatta sai dai wane ne ya fi dama saboda me eh saboda annabi sallama komai ya kasance yana yin komai ta dama fitanan uli wata rajuli wa fi sha'anihi kulli sai zurqani yace cikin masu sharhin hadisin wancan hadisin na cewar mai yana farawa komai da dama sun zayyano abubuwan da yake yi da dama gaba daya ba a kawo juyawa shi daga sallah ba wasu kuma sun kawo juyawa shi daga sallah mana za ga matsala ce da ake sabani a kanta tun zamanin sahabbai yau in ka ji wani ya ce ai idan aka idar da sallah dole ne a juya ta dama to ka ce abu abu a hankali cikin sahabbai kuma akwai wanda ya ce ta dama ko ta hagu alwayin da matsala ce khilafiya tun zamanin sahabbai ba ta da jijiyar waya a kanta za mu dasa aya a nan duk da sauran muhadisi biyu kullum da kyau ko amma hadisi na biyu ne yana da alaka da wurin da ake sallah ne so za mu dasa aya a nan sai darasi na gaba idan mai duka ya kai mu da izina Allah madaukakin sarki subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk